Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24,41 arba'in da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da Dalol. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Hakanan ma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullum dai domin bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarihi ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar yanzu dai bari mu yi halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran yanzu haka an shirya tsafa domin soma bincike na bainar jama'a da dukkan amurkawa za su je su gani a sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump da za a soma a ranar laraba tare da manufar gano ko shugaban ya yi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance a cikin wata takardar bayani da fadar shugaban kasa ta white house ta fitar trump ya nemi shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a watan yuli da ya yi masa alfarma Trump ya buƙaci a gudanar da bincike a kan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da aikin da ɗansa ya yi a wani kamfanin iskar gas na ƙasar ta Ukraine da kuma musanta zargin haɗa kai da ke nuna ƙasar ta Ukraine ta yi katsalanda a zaben shekara ta 2016 da Trump ya lashe ba wai ƙasar Rasha ba kamar yadda hukumar leƙen asirin Amurka ta bayyana. a duk lokacin neman wannan bukatar trump ya rike tallafin soji na kasar amurka dala miliyan 391 da ke matukar bukata domin ta sami sukunin yin wato domin ta sami sukunin yaƙi da 'yan awarin da ke da goyon bayan rasha a gabashin ƙasar. Sarkin saudiyya Salman bin Abdulaziz ya yi wani taro da daraktan hukumar binciken Amurka ta CIA Gina hospital a birnin Riyadh inda suka tattauna akan abubuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu a cewar wata kafar yada labarai ta kasar saudiyya Kafar yada labaran bata bada cikakken bayani akan taron ba to amma taron ya zo ne shekara ɗaya bayan kisan da aka yi wa ɗan jarida mai kalubalantar saudiyya din Jamal Khashoggi. an kashe tare da daddatsa kashoge marubuci a jaridar washington post kuma sanannen mai sukan lamirin gwamnatin saudiya a ofishin jakadancin saudiya na istanbul taron kuma ya gudana ne jim kaɗan bayan da aka caji wasu tsofaffin ma'aikatan toyota biyu da wani na uku daga saudi arabia da laifin kutse da kuma leƙen asirin masu amfani da twitter da ke sukar masarautar ta saudiya. ana tsammanin tsohon magajin garin new york kuma hamshakin attajiri mai fada a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai michael bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar democrats a jihar alabama jihar da ke da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwarsa da yanayin 'yan takarar jam'iyyar ta democrats na yanzu da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba donald trump ba a zaben nuwamba mai zuwa bloomberg dan jam'iyyar republican da ya koma mai zaman kansa wanda kuma ya goyi bayan takarar 'yar jam'iyyar democrat hillary clinton a shekara ta 2016 ya kasance magajin garin new york daga shekara ta 2002 <clears throat> har ya zuwa 2013 kuma yana da masaniya sosai akan trump wanda shi ma dan new york din ne wanda kuma yake ɗauka a matsayin mutum mai hatsarin gaske da ke kururuta bunƙasar arzikinsa waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar sudan ta kudu bayan kwashe shekaru na tashin hankali kasar ce take da mafi karancin ilimi a duniya wanda yake kashe ashirin 27 bisa ɗari kacal na mutanenta da ke iya karatu da rubutu domin magance wannan matsalar kuma hukumomi na kaddamar da dubban cibiyoyin yaƙi da jahilci a faɗin ƙasar zuwa yanzu kuma adadin mutanen da ba sa iya karatu da rubutu ya ragu zuwa kashi goma sha shida bisa ɗari ga mata ministan ilimin ƙasar ta sudan ta kudu ya ce suna ba da fifiko ne ga ilimin manya saboda yakan taimaka wajen kawar da talauci da tashe-tashen hankula at the individual level at the level of a community at the level of a country ya ce a matakin ɗaiɗaikun jama'a da ma na ƙasa baki ɗaya al'ummomin da ke da masu ilimi da yawa a cikinsu dukkan suna da ayyukan yi suna samun ingantaccen kiwon lafiya kuma sun fi zaman lafiya da kwanciyar hankali idan aka kwatanta da jama'ar da ba su da ilimi. Murtala Faruk na ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rumbun rahotanninmu. A ƙarshen wani taron da suka gudanar a yau Juma'a a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin yammacin Afirka mambobin ECOWAS sun bayyana shirin ɗaukar wasu matakai game da rikicin siyasar ƙasar gini bissau da halin da ake ciki a ƙasashen nijar da benin bayan da najeriya ta rufe iyakokinta saboda wasu dalilai ga wakilin muryar amurka a sulimu mini barma da sauran labari. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar shugaban majalisar ministocin kasashen kungiyar CDAO kalla hankurau kenan lokacin da yake karanta sanarwar karshen taron gaugawar da shugabannin kasashe da na gwamnatocin yammacin Afirka suka gudanar a tsawon wannan juma'a a nan yamai da nufin samar da mafitar dambarwar siyasar da ake ciki a kasar Gina Bisau bayan da shugaba Jose Mario Vaz ya dauki wani matakin da kungiyar ta ce ce ya saba wa ka'idodinta. Dai an ce kan wanda ya kara wasa da matakan da sai da yawo ECOWAS ta dauka. Eh, wanda duk ya kara wasa da wannan matakai za a hakunta shi. In kuma in sai da yawo ta hakunta shi majalisar ɗunki duniya da iya e da kowa za su hakunta shi. Na biyu an ce sojawan Gine Bisawo da sojawan eh, wanda ECOWAS ka aikawa su ci gaba da aikinsu kasu kula da siyasa magana jayayya da ta cikin siyasa ba aikinsu ba ne. Kungiyar ta ECOWAS ta yanke shawarar aika tawagar wasu shugabanni zuwa Gina Bisau nan ba da jimawa ba kafin daga bisani kwamandodin rundunonin kasashen yankin su isa a wannan kasa a matsayin wani matakin share fagen aika dakarun wanzar da zaman lafiya za a ƙara aika sojawa na ikowa su ƙara yawa don saboda yakin zaɓe aka fara yau baku guda ba a san inda za ta kwana ba ko don ta ɓace suna nan su za su kare ko wani irin eh, matsaloli ne. A ci gaba da kokarin zakulo hanyoyin da za su ba da damar gudanar da zaben shugaban kasa na ranar 24 ga watan Nuwamba. Kungiyar ECOWAS ta umarci shugaba Jose Mario Vaz ya mayar da tsohon firaminista aristide Gomez akan mukaminsa. wannan president na rikon karya ɗaya ne rikon kwarya kowace irin takarda ya sa mata gaban zagawoyi ne in prime minister bai sa hannu ba tunda shi da kan shi ya san Eh, wa'adi ne ya kare ecowas eh, ta ce ya tsaya rikon karya har zaɓe ya zo kuna ganin wani tsoron shawarwari to ai ba shi ya azakan shi ba inda shi koko shi wa an yi takarda za a kore shi ecowas eh, ta zo ta ce don allah ku bar shi wata shidda ne za a zaɓe ya ida ya tai matakin rufe iyakokin najeriya da gwamnatin shugaba buhari ta ɗauka yau watanni fiye da biyu na daga cikin batutuwan da shugabannin kasashen afirka ta yamma suka tabo a yayin wannan taro ana nan ana tattaunawa insha Allah za a samu uh, gyara zuwa yaushe kenan ai akwai taro bakwai na tafi ko kasashen uku da goyon baya Cote d'Ivoire da Ghana da Benin da su da Togo da su ma suna shin abun ya shaye su za su saduwa a Abuja a tattauna shikenan ko wannan magana ta wuce mun san ba ba mai inda ana gamuwa ana magana ai bai kamata ba ta daɗe haka yanzu hankalin talaka yana iya kwanta kenan akan wannan magana ta bisa wannan a'a sai an yi taro na bakwai mai na tahi an yi muhawara an ƙara shawara shugabannin kasashen nan uku su zamna su yi muhawara su ga me yasa haka nan kuma wace hanya za a bi a yi maganin dalilan shi kenan ta kare yunkurin manema labarai don jin ta bakin shugaban tawagar najeriya wato mataimakin shugaban kasa farfesa yomi osinbajo ko wani makusancinsa ya citira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida sulimu ne barma da wannan rahoto to daga batun siyasa kuma yanzu bari mu koma kan batun kiwon lafiya hukumomi a jihar bauchi sun karyata rahotanni da wasu kafafen yanar gizo ke yada cewa mutane kimanin 29 sun mutu sanadiyar cutar ciwon shawara wanda ake kira yellow fever da turanci shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko dr rilwan muhammad ya fayyace matsayin cutar shawarar a jihar a su da wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad sunana da dr rilwan Muhammad ne shugaba mai kula da kiwon lafiya mataki na farko a nan a bauchi Nigeria. a yanzu dai ciwon shawara dama a can garin alkalari kuma alkaleri local karama kuma na alkalari ne amma yanzu mun gane kamar abun yana dan bazuwa ne zuwa wasu kananan hukumomi kamar irin su ningi da bauchi da toro da ganjuwa da kuma da darazo yanzu hakan nan da muke maka magana muna da wayanda suke dauke da wannan cutan kusan talatin da takwas wanda suka kamu da wannan cutan an tabbatar suna da wannan cutan ah, jiya ne ma muka samu karin guda tara da 29 ne muka samu karin guda tara ya zama 38 to ah, a gaskiya a inda ya karu din shine wajen kasan ningi nan inda tsakaninsu da Ah, da bura da bura da lame a tsakaninsu akwai gani game reserve a wajen wanda ake cewa sa bura lame wanda yake a samu a samu wani babban daji ne haka akwai namomi a ciki irin su abubuwan da suke kawo cuta din to a wajen ne aka ita wannan cuta aka fi kamuwa da ita yawa dama mun samu labari ana ta wani karya cewa mutane da yawa sun mutu mun kamar a cikin jarida jiya muka tara yan jarida gaba daya na cikin bauchi na muka ce musu to muna da mutane da suke dauke da wannan cutan kashi 29 kafin da dare aka kama guda tara kuma kuma sai shi ce cewa mutane 29 sun mutu kaga gaskiya ba haka bane magana mutu ɗaya ne mutu a ningi wanda na alƙalai suka wuce kuma jima ba wanda ya mutu kuma wanda kuma suke mutuwa ba mu ɗaukar ma jini su balle mu tabbatar ita ne ko ba ita ba da zamana kamar ciwon ɓera ne da zamana ciwon kamar hanta ne da zamana ciwon na ko na sikila su ma suna idon su yalo so ba da san wanne ne ainihin ciwon da ya kama wannan mutanen har suka mutu ba so wanda muka tabbatar ka ganin ningin na tabbatar wannan a rubuce ne ya mutu da wannan cutar ne to mutum ɗaya kaga kuma ai kokari a ga an tare sauran da mutanen da suke wanda kuma aka ce sun mutu mu da kijin su mu san ya kace su ba ko ita wannan cutar beran ya fiya a nan boci dan cutan ita wannan cuta na na na na shawara ta fi yawa muna da bayanin cewa wai wasu sun suna kin karban wannan allurar rigakafi eh, wannan kan mun samu wanda suka yi karban kaga kamar na alkalirin nan ai an ba allurar rigakafi guda ɗari biyar ne amma kashi saba'in da tara ne kawai muka cimma burin ba da allurar rigakafi ne so wayan duk wanda suka samu matsala ko suna mutuwa kafin su zo asibiti ko daga baya a ce an yi rigakafi yawanci wayanda suka ji karban daga ne duk wanda suke yin karya suna cewa rigakafi baya da amfani yana da waye yana kawo waye duk maganan banza ne je alƙalin su ga wanda suka mutu a ce a tara wanda suka mutu yanzu bayan ban ma dauki jinin su ba mu tabbatar ko ita sai ka samu wanda suka yi tafiya ne ko kuma wanda suka mai su shi suka suka ki karɓa allura daga kafin su suke kamuwa yanzu sun kasa da aka ce ba aiki inda ba aiki da da da da yin ne allura sau na zuwa aiki na mu je mu bi mu shiga mu fita muna ta aiki mu riga mu yi allura daga kafin tuntun su ba wani matsala su allura daga kafin shine magani kuma yana taimaka mana kuma yana da ƙarfi sosai. ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. Allah ya ba mu lafiya mai ɗorewa. a gaida abdulhamid abdulwahab muhammad da wannan rahoto to kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a rana ce da muke buɗe muku layi ku bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku kuma lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar plus wato ƙari kamun a jero lambar amma kamun mu kai ga yin haka ku shakata da wannan waƙa. Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu, yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'un mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, yau hakin na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu, ba makwancin zama mu huta, muna agoyin waɗansu, babu 'yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su a gari a gobe alkiyama za mu mu kwana. ka ka tsira ba da gudun yi hijira iya ko ba an na tashi roma. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga jihar Neja. Wake kan layi daga jihar Neja. Ibrahim da yake hula a garin mai da a Kimba. To Malam Ibrahim ya menene ra'ayinka a yau? To ni ra'ayina na farko godiya ne muke a ku gaba ɗayan ku ma'aikatan gidan rajin voa hmm. Game da ainihin lokaci da kuke ba muke bayyana korafe-korafen mu da sauran bukatocin mu. Kuma godiya muke. Sannan to sha Allah sannan muna ƙara kai kukanmu a gwamnan jihar Niger. Hmm. Game da hanyar mu da ta saba daga Kanya zuwa Idi daga tam da ainihin hakiman suna kawo mana kukan da cewa dan Allah ya taimaka ya zo gyara mana wannan hanya abin da muke roƙo nan daga wurin gwamnan jihar Niger to muna fata sako ku ya kai inda ya kamata a jikokinku yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Malam Bello menene ra'ayinka? Ni gaskiya ra'ayina shine akwai wani malami da ya kama magana a Jos Eh. babban malamin addinin musulunci hmm. jingin ya ta magana da gaskiya yi nan da ya ce a ce za dace da sunan makarantun yan luwaɗi hmm. da gaskiya bai dace babban malamin irin shi wannan magana ba hmm. gaskiya a matsayin shi na shugaban izala kuma addini din da izala kuma ya ce wannan gidaje a ce za su da gidajen luwaɗi ya dace wa ku a nan bai tunani wurin ba gaskiya ya kamata malamin su dinga sanya abin da suke waɗa. Allah ya ce duk abin da za ka yi dole sai an samu kuɗi in dai kai ɗan adam ne wallahi ba wanda zai abu zama daidai sai Allah amma duk ɗan adam sai ya samu kuskure a magana ko a aiki ko a wani abu amma ta ce karatun addini ne a kai su makarantun luwaɗi wallahi wannan bai dace ba gaskiya ya tuba ma Allah gaskiya kuskure na gode bala su daga nan kaduna hajji aisha na gode mun gode sosai malam bello yanzu kuma bari mu tafi jihar bauchi wake kan layi daga jihar bauchi babbar umar ne To menene ra'ayinka Malam Umar? mutumin misau ne a wani sunansa. Eh. Menene ra'ayinka? Ina ra'ayina dai ina kuka akan bohol ne gyaran bohol ya dame mu dole sai mun sai fa ne mu gyara kullum. A garin Misau din kenan. Muna neman taimako. Eh, a ƙauye ba. To muna fata cewa gwamnati ta ji kuma za ta ɗau matakan da suka dace domin kawo A taimaka mana da Allah abun har ya kai mu kurewa kuma wannan gofar ɗin shine kawai wanda muke amfani da shi. To mun gode da wannan ra'ayi na kamalan Umar yanzu kuma har yanzu dai muna jihar Bauchi ɗin wake kan layi daga jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. sunana abdulrahman wakili rigina daga jihar bauchi to menene ra'ayinka yau juma'a na kanka ne ra'ayi to ni na gaskiya wato ina kira ne ga gwamnan jihar bauchi gwamnan mu mai adalci haka akan binciken da ake na rashin biyan su malamai ko kuma ma'aikata wajen mutum dubu arba'in da ɗaya hmm. saboda haka Allah ana cikin matsaloli a taimaka a biya su saboda dama yawanci akan albashin nan ma'aikata suka dogara. Hmm. muna fata eh. cewa gwamnati ta ji wannan koke naku kuma za ta ɗau mataki. har yanzu dai daga jihar Bauchi wake kan layi. Hajiya Aishatu barka da aiki. barkanmu mu dai wake kan layi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To na kafin madaki menene ra'ayinka yau? To ra'ayina ni yana so ne 'yan majalisun tarayyar mu na Najeriya Eh. yi wani doka da zai da zai kirkiro su kirkiro mana duk mutumin da ya kai shekara 60 walau namiji ko mace ko eh. musulmi ko kirista ko kuma wanda baya da addini ma a kirkiro musu duk lokacin da suka je asibiti a rika ba su magani a kyauta idan aka yi haka lalle za a taimaka musu kuma an mutunta su lalle in aka yi haka su yawanci karfi ba su da karfi yanzu amma aka taimaka musu da magani kyauta a asibiti za a taimake su kuma a mutunta su na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi kuma gode sosai malam ayuba da wannan ra'ayi naka daga jihar bauchi kuma bari mu koma garin gwamna wake kan layi daga jihar kaduna. barka mu dai barka da dare. Tumalin Murtala filin ta naka ne. waye eh. wannan haka ya yi shafa kuna fara matsayin dubiyar mu na masu goya na murya Amurka ta shafi shirya. auren mutarba iya dokin daura auren da su ke yi domin Allah ya a Allah sa daura lafiya kuma ra'ayi na yau a gare da kakali muna ƙara rufu da jami'an tsaro musamman gwamnan mu adalci da shugaban ƙasa don ta kamata bayan jikin jirgin nan na rage sa da a ɗauki kaɗan kilomita goma tsakanin jirgin da dajin na ta yi da barikin sojoji wanda akalla zai fi kamar jirgin da dubu ɗaya ko ɗari biyar wanda ya To da alamu mun rasa wannan layi na Kaduna, yamma daga Kaduna bari mu koma jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba. Assalamu alaikum Haruna mai tarago ne daga jihar Taraba Ukali. Wa alaikum assalam Malam Haruna to menene ra'ayinka? Wato ra'ayi na kan ministan da ya yi Malam Haruna kana jin mu? an zabe shi a kano an zabe shi domin kano na kwakwadon najeriya da ya ce ana cin abincin naira talatin a kano ya zaga najeriya abincin naira talatin ake ci to haruna ta muna fata wanda muna fata a kan kano ne to ya tsaya a kano amma na najeriya na kamata ya zaga ga inda najeriya take tuko game da abinci To mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamalan Haruna yanzu kuma bari mu tafi jihar Naija. Wake kan layi daga Naija. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka ku da aiki. Barka mu da dare. Kuna magana na uzawan shana a jihar Naija kwanta gora. To bismillah menene ra'ayinka? A ra'ayina shine ina kira ga gwamnan niger. da don Allah don annabi ya tausaya muna wayannan hanyoyi guda biyu daga zuwa bangi zuwa rijau don Allah a taimaka muna. To muna fata hukumomin da muna matsala hanyar. To muna fata hukumomin da ka kai wannan koke gare su sun ji kuma za su ɗau matakan da suka dace. Yanzu bari mu koma garin gwamna. Allah ya sa mun gode. Wake kan layi daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa ke kan layi. ajiya Aisha suna na Alhaji Musa garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Tabarka da dare Malam Alhaji Musa menene ra'ayinka yau? So <laughs> alhamdulillah. So da farko dai muna muna gayyata kuka ku ɗaurin aure na gidan shugaba Eliyasu mai shayi garkin daura. muna gaita ku ɗaurin aure insha Allah muna so ko da wakilin ku ku turo ɗaurin auren na a daura. To insha Allah Allah ya sanya alheri. Akan shigo da gayyata mu. Allah ya sanya alheri. Kuma muna yin godiya ga Allah subhanahu wa alhamdulillah muna godiya ajiya Aisha. Godiya ta musamman kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala da mutanen da kowace sun tsara zaben shugaban nan ciyaman wani uh, rabin suleiman sahabi muna fatan allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ko muna fatan wani zaɓe da aka yi mai na ciyaman allah ya sa ya amfani mutanen da kowace da al'ummar da kowace da kyau baki daya ce ne muku fatan alkhairi alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kakarun najeriya ci lafiya. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa har yanzu bari mu ɗauki kiranmu na ƙarshe har yanzu daga jihar Kaduna. wake kan eh, layi shugaba musa a sauka lafiya <laughs> alhajin baɗi in shi Allahu sha'ibu na hajji mu da jetu karamin hukumar giwa jihar kaduna najeriya to menene ra'ayinka to ra'ayi fata na daga shugabanninmu eh. da aka rika wato kula da wato ma'ana wanda muke ci. Mm. Ana rikin tsaro din nan. Da Allah muna da so don Allah musamman wanda suke karkara din nan fa. ta muna fata wanda ka mun gode sosai da wannan kira naka lokaci na daga mana hannu da wannan kira daga jihar kaduna na da shu'aibu yayi za mu dakatar da daukan wayoyinku sai kuma gobe idan allah ya kai mu wani shirin sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan na cewa karfe biyar saura minti biyar Ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ta taki mai horar da masu taka leda na kasar ta jamhuriyar kamaru amma na yan kasa da shekaru goma sha bakwai wanda shugaban hukumar finkafutu saidu manjoya ya ce kocin ba shi da kyakkyawar kwarewa wajen tafiyar da matasan domin domin ba su tabuka wani abin ku zo mu gani ba a gasar cin kofin duniya na matasan da yake gudana a can kasar brazil haka zalika mai horas da matasa masu buga tamola na yan shekaru ashirin tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru daga beson hanak ya ce yana da ƙwarin gwiwa wajen ganin masu buga ƙwallon da ya kira su goma sha bakwai za su taka rawar gani a gasar cin kofin duniya na matasan na 'yan shekaru ashirin wanda za a taka ledan a shekaran dubu biyu da ashirin ta baɗi na mataba sarki muhammad na morocco ya gayyaci tsoffin masu buga wasannin tamola domin su nuna gwanintarsu kamar lokacin da taurarinsu yake haskawa a faɗin duniya cikin waɗanda ya mika wa goron gayyatar har da tsofin 'yan wasan kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru guda biyu mila roje da kuma samuel eto shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa na nahiyar afirka ahmad ahmad ya sake yi wa ƙasar togaciya wajen ganin cewa sun kammala gyare-gyaren filayen kwallon kafa wanda yake ƙasar ce za ta karɓi bakuncin ƙasashen nahiyar afirka na cin kofin nahiyar da za a gudanar a shekarar 2021 muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. a gaida Muhammad Awal Garba da wannan shiri. Yanzu kafin mu karkara shirin ga labaru a takaice. To Aisha yanzu haka an shirya tsab domin soma bincike na bainar jama'a da dukkan Amurkawa za su ji su kuma gani a sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump da za a soma ranar Laraba tare da manufar gano ko shugaban ya yi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance. Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz ya yi wani taro da daraktan hukumar binciken Amurka ta CIA Gina Haspel a birnin Riyadh. da suka tattauna kan abubuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu a cewar wata kafar yada labarai ta kasar saudiya kafar yada labaran da ya bata bada cikakken bayani akan taron ba to amma ta ce to amma taron ya zo ne shekara daya bayan kisan da aka yi wa dan jarida mai kalubalantar saudiya din jamal kashoge ana tsammanin tsohon magajin garin new york kuma hamshakin attajiri mai fada a jiya sha'anin kafofin yada labarai michael bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar democrats a jihar alabama jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin da 'yan takarar jam'iyyar ta democrats na yanzu suke ciki da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba donald trump a zaben nuwamba mai zuwa ba. ta masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirin namu na dare kuma na karshe a wunin yau sai kuma gobe da safe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda grace alheri abdu ke gabatarwa a duk lokacin da kuke da bukatar sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin haka akan wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma muhawara a shafukanmu na facebook da kuma twitter yanzu a madadin murtala faruk sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci tony pollard ni aisha mu'azu nake cewa kwana lafiya